muna gode wa Allah subhanahu ta'ala da ya rika mana yau a shekaru da biyu ga wannan watan mai albarka watan Ramadana na wannan shekara ta Hijiriya ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya da goma sha biyar yau cif ga watan biyar na shekarar miladiya dubu biyu da ashirin. Dan ƴan uwa ta ba muna nan a cikin suratu Hud alaihi salam za mu tashi a aya ta arba'in da kuma ya tafi ayoyin ajiya amma za mu ba shi dama ya ɗan karanto mana da su don mu jona أكرمك الله بسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهدف بسلام منا وبركات عليك وعلى وأمم وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين إن العاقبة للمتقين نعم أجيع من جهة الله وتوكسين سيتي يوى النبي نوه عليه السلام wato wa'azi da nasiha da faɗakarwa cewa ya tambaye shi kan abin da ya wanda hakan kuma bai dace ba daga ta sake yin waɗannan abubuwa irin na jahilai ko ya ka saka su jahilai qala rabbi abu albatun annabi nuhu alaihi salam ya ubangiji na inni a'udu bika ina neman tsari da kariya daga gare ka ka kare ni an as'alaka ma laysa li ilmun ka kare ni daga tambayar abin da ni bani da ilimi a kansa abin da ka kaddara ka yi shi a bisa kai ikon ka kaddara wanka to ya Allah ka kare ni daga tsoma baki da magana a kai da yau ya Allah. Illa firli ba mai gafarta mun ya Allah fi kai, kuma kai inda da ne ne gafarar ka da tuban ka yau in ba ka gafar samun ba. Wa tarhamni kuma ka yi rahamar ka da tausayawar ka gare ni ba. To a kuma min ni da zan kasance cikin wani wanda kai asara suka tafi. داما مؤمني حتى يكي والذين إذا فعلوا فاهشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يشكروا على ما فعلوا وهم يعلمون الذي أمامه من الشرك ألا يبقى مسيسان دامت الجنة الجفاء تتقرب sifofinsu shi ne ta fa'alu idan su ke kuskure ko abu mara kyau au zalamu alkusan ko suka zalunci kansu da kansu zakarullaha sai su ambaci sunan Allah sai su koma ma Allah su garzaya maza su koma ma Allah fasakkaru bi dhunubihim sun yi gafaran zunubansu gafaran kurakuransu a wajen Allah domin wa an yaghfiru dhunuba illa Allah domin sun san ba mai ta zunubai sai Allah shi kadai wa lan yusirru ala ma fa'alu kuma idan suka nemi gafar nan ba sa sake ci gaba kan wannan zunubi ko wannan aikin da suka aikata ba sa taɓa ci gaba kai wahum alamu suna sane sosai sai abun ya sake zuwa musu don ga fuska kuskure mai kuskure ne kullu bi adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun kuma mai ne kuma mafi alkhairi fiyayyen masu kuskure shi ne wanda suke gaggauta tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana nuna idan mutum ya tuba daga shan giya ya yi wa Allah alkawari ya tuba ba zai sake ba yayi nadama ya yi kuka ya bar giyar kullum da ya ta to ya bata da aka kai ɗan wata hudu haka shi a ya ɗan kurɓa ɗan far, haka ya ɗan kurɓa to wannan bai nuna yi da ya bai warware wancan tuban da ya yi ai an samu tsara na wata hudu kuma ya tuba a lokacin tsakanin shi da Allah ba da niyyar komawa ba amma yau ya ɗan yi kuskure ya ɗan zame a matsayin shi da ɗan adam aikata wannan shi ne to ya ce wa Allah ya gafarta masa ya yi rahama a gare shi idan ba Allah ba ya masa wannan gaci to zai kasance masu asara gobe dama Allah ya amsa masa inda dama yana cikin jirgin ya yi addu'a iya sai aka ce wa annabi nuhu Allah ya ce masa ya nuhu ya kai nuhu ihdis bi salamin sauka kama hanyarka ka sauka cikin amincin Allah muna masa ka sauka cikin amincin Allah mutum ne ya hau mota an yi lodi ana cikin teko Allah ya sauke ku lafiya Allah ya sauke ku cikin aiki Allah ce ka sauka cikin aminci da gari mu cikin amincin mu za ka sauka babu matsala ba tangarɗa a cikin babu wanda ya kife ko igiyarwa ya shi ko ya yi karo ko ya shinin a cikin amincin Allah za ka sauka kun umurci a barci wa barakatin alaika ko mun yi albarka a gare ka Allah ya maka albarka wa ala umamin maka da waɗannan mummunan da suke tare da kai a cikin wannan jirgin na muku albarka. Wa kuma mun a waɗansu al'umma bayan ta mutu cikin waɗannan da ka ɗauko in dai da muka mutu al'umma to yau da gobe yau da gobe in ka mutu to cikin wannan al'umma ƴaƴansu da jikokinsu da su taɓa kunnen su caru idan aka daɗe to su ma za su zame su bar tafarka su koma shirka to waɗannan su ma da za su zo su yi faɗa da mu cikin waɗannan dai waɗannan da kake ɗauki da su ba su yi ba amma can jikoki jikoki in zamani ya yi zamani aka daɗe aka daɗe ba ka nan ba da mutane ko a samu masu kankarewa ta farki na ta nan gaba to zama to su wata al'umma ce masu faɗa da aƙidarka masu faɗa da masu bin aƙidarka shi waɗannan sanumatihum za mu ɗan je su daɗin da muka kaddara musu ji za mu ba su a duniya mu ba su zuwa ga lokacin da muka cika musu an ci su kan daɗi sun ma yaba su na azabun alim na azaba mai raɗaɗi da gare mu da zo ya ya shafi su gaba wannan ita ce kissar annabi nuhu yadda ta fara da yadda ta tsaya, da yadda aka kare ta idan sai bai rayu a tsakanin annabi nuhu lantana a ce ya sani sai Allah ya ce ya datar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya Muhammadu kisa min ambaci jirgi. wannan kisan annabi Nuhu da su da yi jirgi dan da ta tsaya tsakanin shi da su da ɗansa da yanda ta tsaya tsakanin shi da Allah da duka yana da cikin labaran gaibi abin da ba ka sani ba da can ya auku to ni gashi na ba ka kaɗan daga cikin da ya tsuyan maka yuhiha ilayka mu yi maka wahayin shi ma kunta da can ba ka san ma akwai annabi nuhu ba ba ka san ma kissan annabi nuhu ba ba ka san da ma wannan kissar ba da ba don mun kawo maka ita a cikin alkur'ani ba ma kunta an anta kai da kanka baka san ta ba wala qaumuka ballantana mutanenka min kabli hada kafin in kanta maka isa to da haka abin da annabi duhu yayi gogwar baya ko shekara ɗari tara da hamsin ga waɗanda suka yi imani da shi ɗan tsiraru ne ɗan kaɗan ga irin gwagwarmayar da yi na wa'azi wajen wa'azi da fafatawa da kafurai saboda haka sai na fasbir ka yi kuɗi da takalan da mutanenka suke maka da maganganu da suke maka da zage-zage da suke suka maka da kirkiran karya da suke su danganta a ka na cewa kai mawaki ne ko boka ne ko kuma sihiri ne ƙur'ani shi ne bokanci ne waka ne kai haƙuri da yadda suke shirka suke haɗa Allah da wani mai wa'azi haƙuri su ne zuwa saboda aka fasbi ka yi haƙuri kai ba al'aqibata yanda aka buga duk da jima da gaske al'aqibatu karshen rinjaye dai da cin nasara da kyakkyawan ƙarshe yana ga lilmuttaqina da masu tsoron Allah ko ba da ko jima gaskiya za ta yi halinta gaskiya za ta yi nasara masu gaskiya kuma za su yi nasara وإلى عاد وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم ينقصكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا أم قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إن بعد آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا Allah matsaukakin sarki ya ce, Wakila ajin a kahun hujan, aiwa da fasar salla ila ajin a kahun hujan, Allah ce hakika adawa ma adawan farko da zamani Allah nuhu su ma su ba mun aika musu ɗan ƙunsu. ɗan dangi da suka sani suka girma da shi suka san gaskiyarsa da amanansa da tsoronsa ga Allah suka san wansa muka aika shi zuwa gare su menene saƙon saƙon da muka ce ya kai musu da ya je ya ce musu ya kauni ya ku mutane na Allah ku bauta wa Allah ku bar gumakan nan da kuke bauta musu ɗaya za a yi ku sassaka dutse ku sassaka bishiya ku fidda waɗansu dodanni da mutum ku bauta musu ku riƙe su a matsayin su da kallolinku wannan kuskure ne bai dace ba domin ba sa amfanan ku kuma ba sa cutar da ku ba su ba ku rayuwa ba sa warta ku ba sa ba ku lafiya bai ba ku wajen shi ne Allah saboda ka u'budu Allah ku bauta wa Allah ne malakum min ilahin ghayruhu bai ba ku da wani Allah na gaskiya mai magance muku damuwanku bayan Allah bayan shi ba ku da wani duk kame kame ne in antum illa mufsarun ku idan makirkira ne kawai ku kirkiro abu ku shi ku aje shi ku ce shi ne Allah wannan kirkira ƙarya ne har yadda kun san ba ku halicci ku ba ku kuka kirkire su da kanku ku kuka sassaka bishiya ku kuka sassaka dutse sannan ku zo ku ce wai su ba ku kun san wannan ƙarya ne saboda ya kauni ya ubangi ya mutane na ni nan da nake muku wannan wa'azi ina bayyana muku hatsarin abin da kuke kai la as'alukum alaihi ajran ni ba ce ku rika ba biya na ba ni ba na karɓan ku ba ina yi don ku biya ni bane a'a in ajriya illa ala alladhi fatarani sakamakon aiki na din nan na awa da wa'azi da nake yi din nan kamar shi yana da Allah nan da ya aiko ni shi zai sakanta mu shi zai biya ni fatara ni wanda ya halicce ni ya kirkire ni ya kage ni ya samar da ni kamar da Allah ke fatira samawati wal ard makajin sammai da kasai to fatara ni ai bi ma'ana halaka ni ya halicce ni ya kage ni ya kirkire ni afala ta'qilun ku ba amfani da hankali ne ku tunani gumakan nan da kuka bauta musu suwa suka kawo su suwa suka a bishiya, kuka fidda su sannan ku zo ku ce za su taimaka muku sun amfani da hankali mana shin suna magana sun taɓa magana sun taɓa juya sun taɓa an samu ku bukata afala a filin ba ku amfani da hankali wa ya kauni ya ku mutane na gora rabbakum ku nemi gafaran ubangijinku da kuka yi na kuskuren bauta ma wani shi ba ku je ku nemi tubansa ku nemi gafaransa ku koma masa da bauta istaghfiru kun sun masu buɗe, ku nemi gafaran ubangijinku ku koma ga shi idan kuka yi sulhu da Allah kuka tuban masa kuka eh, eh, nemi yafiyansa ya yafe muku kuka sulhunta da Allah kuka nuna waɗannan allolin naku ba su da amfani ba su da cutarwa Allah da kuka yi kai da abincin muku yursili sama'a alaikum midraran zai aiko muku da ruwan sama midraran mai yawan gaske mai yawan zubowa wa mai albarka wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum ya kama muku ƙarfi kan ƙarfin da kuke da shi ƙarfin ƴaƴa ƙarfin tattalin arziki ƙarfin jiki sai waɗansu ba su kace har ƙarfin jima'i da za ku ta yayyafa wannan shi domin a suratu hu a suratu nuh Allah ba su ci ce آه، آه، فقلت استغفروا ربكم احفظوه شمال ويفقى وقلت لن سخير الحديث وقلت النبي هود يفقى كما فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا تجدون لله وقارا annabi nuhu kuwata ila in shi yanzu a wancan aya fa yunjikum bi amwalin wa banina da karfin haihuwa karfin haihuwa Allah zai ba ku ko karfin tattalin arziki da karfin yawan ƴaƴa ba ku da yawa ga arziki za ku samu sojoji masu yawa ga wato kowace al'umma wato yawa alfahari da yawa ka ku hayayyafa da ƴaƴa ma abun alfahari a nan yana kirga shi cikin ni'ima cikin ni'ima da shi muke alfahari a kan ƙasar Najeriya muke cin zaɓe muke cin zaɓe idan aka zo aka kama ai wuce su da ƙuri'a dubu goma yanzu Kano ma su turo za su ma ba kenan Sakkwato ma jira ba su ma turo ba kenan sannan ga Maiduguri suna jira ga su Kebbi bari ku gani ko da mala duk da haka ba muna da tazara dubu ɗari uku ga yawa ne amma ɗan siyasan da suke ɗan tsayawa a zaɓe su suna ba da guduma wajen haihuwa su suke ƙarewa amma ke ƴaƴa uku suke ko ƴaƴa biyar yana kan mai haifan ƴaƴan da suke zaɓen kuɗi. amma ka samu sun tafi talakan sun mance da su sun bijire musu sun jika musu baya su suke ba da gudunmawar yawan da kuke cin zaɓe ya kamata a kyautata a kyautata a kyautata inda nake so a kashe yawan ƴaƴa wani yawan population kima ne ba za su saku ba a fagen dada ba za su saku wajen kuri'a ba ba za su saku ba wajen yawaita da su wa Allah su kan da yawan Allah tasbihi. Haka ƙarfin ƙasa da tattalin arziki ke yawan jama'a tsakanin masu tunanin cewa a taƙaita haihuwa da taƙaita iyali shi ne ke kawo arziki wannan ƙaryan banza ne wanda boko ta yi da kwakwalwansu masu nan kuna yawo kuna tallata har ke har ku ba tunan kana kallona kuma masu yawo da propaganda kan a kan a kan taƙaita haihuwa kai ba an taɓa sata a haife ki kai ma da kake kallo na kai ma da an taɓa sata a haife ka kuma kuna pro kakan da banza ke tura sun wuce kwakwalwa ku sai brainwashing in ku da kamantansu ba su tafi yawan ƙarfin tattalin arziki a duniya a yau su ne shari'a ga shi su ne shari'a sai yawan america da dukiyarsu yawa ne da su united states of america state guda ɗaya fi jirgin nan girma ga sunan kawai kukun banzantar da jama'ar ku da talakawan ku kun fi su ilimi kun ki ku kula da su kun ki ku kwashe ku dukiya ku gudu ku koye daga ku sai ƴaƴan ku mutu ba a san ma inda dukiya ku ba ku mutu kuma ku gamu da Allah ku jawa Allah da lodi to yawan da yawan haihuwa ni'ima ne kada ku yadda wani yazo da rubutun tunani wani ya kwamfashi buwan yahudawa da ta mu koyi kai ta iyali har ya ce wa matan shi wallahi Allah sai an yi an zuba ba zai taɓa yadda ba shi ta artar da matan shi shi ya masa ciki ba shi ya kwanta shi amma kuma yana bala'i da ita wancan ɗauki ka duba irin wannan ka duba irin wannan ba a ma ta hukumu wallahi hukunci da kuke ya muna kuka yarda shi da kafin a aure wance eh don muka yi auren nan ni fa ba zan haihu da shi ba zan ba shi kawai shi zama so kayan jin daɗi kawai ina da wasansu ina da wata matan ina da ƴaƴa tare da ita kuma ina so umai shi kawai hajar da jin daɗi kawai ba shi da jin addu'a ki mutu ba mai gadon ki ki mutu ba mai tuna maman shi wanda ya ji kuma ya sake ki ya kina nan ya zare ido wai wancan abin da ya sun aure mai kuɗi ta su ji daɗi Allah ubangi ya rufa mana asiri to saboda haka wala tawallau kada ku yadda ku adawa in ji annabi hud kada ku yadda ku juyawa wannan kira na'in ko wannan sako na'in ko kada ku yadda ku juyawa Allah baya zaman to masu laifi laifi irin na kafirci da su yarda don Allah don Allah in ba kafiri ba in ba kina da bala irin na kafiri ba a cikin maganganun nan sai da tashin hankali hancin kuɗin ku ba ko ba na zo don kuɗin ku ba ba na son kuɗin ku ai mutum daga da jima kafirci yana son yana son ka yana son abin hannunka bawon Allah nan sun ce ba kwabon ku muke so ba mu ba ma son lada da kuɗi da gare ku bai giya na shine Allah da ya turo da wannan aiki bai nemi abinci a wajen ku ba bai nemi abin sha a wajen ku ba kuma magana ta hankali tana tsayayi to me na ta da jijiyoyi kin ba kafiri ba alu da buɗan bakin su sai suka ya hudu ya kai hudu ma ji isa na da bayyana mu su zo fa zo da wata aya ba ba mu ga wata mu'jiza ba har yanzu ba ka nuna mana abin da za mu gamsu da cewa kai annabi ne Allah ba wata ka mu har da zuke shige mu ba mu ga wani abin da zai so ka zuciyarmu ya taɓa zuciyanmu ba cikin maganganun ka da har mu bar abu abin bautan mu mu koma ma Allahnka kuma wa ma na hannu fi ali hatina, mu ba za mu da mu kasance masu barin abu abin bautan mu ba ba za mu bara barin abu abin bautan mu ba an kaulika kawai ma yan kalmomi nan haka yan maganganun nan haka kawai da ka zo kawai bakin baki wata ba ta taɓa mu mu bar ababen bautan mu ba ai wa ma na bi ka bi mu'mini bari ma a fayyace maka ma kawai a kuma ma ka ji da kai wa ma na hanu laka bi ne ba za mu ma yi imani da kuma. mun ki inda ku mu fa a hanginmu mu hankalin mu irin wannan maganganun da kake yi da ito na ito da allolin mu nan ina gani fa inna qul illa atara ka ba'du alihatina bisu cikin allolin namun nan sun kwafi ta, kuma ka kwafi wato kwafi shine wato sun harbe ta allolin namun nan sun harbe ka saboda yawan ta su da kake yawan nuna cewa ba sa tabbatar ba sa cutarwa da kake faɗa in muna jin fa sun harbe ka fa allolin mu sun taɓa sun taɓa muna cikin ka hankali ka je ba a sai ki yi ki ba wannan ka ba sa kan hanya ina jin ah, sun taba ka sun taba ka sun shafe ka da wani mugun abu kala sai yake musu inni kun gani inda wallahi ushidullah ina shaida muku har da Allah har da Allah wato ya fito zai declare matsayinsa ko cikinsa yake to ku saurare ni da na da Allah Allah shi ne shaida na ina tabbatar muku washadu kuma ku zaman to shaiduna an bari'un mimma tushrikun na barranta ba ni ba ababen da kuke bautawa koma bayan Allah ba ni ba a bakon shi kanku ba ni ba su kawai yau an raba gari an yi hannu riga mu da ku ababen da kuke bauta wa inna min dunihi ko ma bayan Allah nan da ni ba su zan bauta musu ba ba zan biye muku ba ba na kan akidan ku ba na kan ba ba zan biye ba shine sakakum dinukum waliyadi in wa'azi ya gagara saboda aka yi imani to sai ku koma ka ci kowa ya nashi addini lakum dinukum ku je ku ina ku addini san yanda kuka fahimce shi waliyadin amma ba ka faɗan haka fa sai ka kira mutane ka kida musu hujja har ka ji ana barna ana bidi'a ana shirka ka ce a'a a'a mu ba mu kuma wanda musu wa'azi Allah ya yi kun ji ku a'a Allah ya ce man ra'a minkum munkara annabi ko ya ga barna ad'u wa man ahsanu qawlan an da'a ila Allah wa ku kira zuwa ga Allah kun ku faɗi wannan kalmar sai kun ga kun buga kun buga kun buga kun to kuje la ikraha fid din ba ku tilas a wajen shiga addinin musulunci compulsion قد تبين الرشد من الغي شريعة كابل من دكتك فمن يكفر بالطاغوت دبر يا كافر تيما طاغوت وني tsari wanda ba na Allah ba ya kafurce wa tafarkin shekan wa yu'min billah ya rike tafarkin Allah ya imani da Allah faqad istamsaka bil urwati al lalle wannan shi ne yayi riko igiya mai da ta kai shi tudun nasira har a je ku yi ta makirce makircen ku da kullace kullace ku da ku sun gwilan ku da ku je ku yi mikin ku yi taron ku ku haɗa kanku gaba ɗaya jami'an cikin ku mun makirci kun maci duni jami'an kun zirun kar ku saurara mu kar ku saurara mu kaga ku ji kaga ya ce ya nashi da ya ce ya na musulunci ta ce ya je ya yi nashi kai ma za ka yi naka amma duk da haka kuma sai ya koma ya ce na ba ka isa ba kuma ta inda haka take zuwa ai za mu yi shari'a a'a za mu yi shari'a ku ku je ku za ku a'a shari'a ma za ku yi ta irin na ku ba hayaniya bayan musulunci ya ba ku mutum freedom da kar ku tilasta kowa ya shiga islam kowa ya shiga based on menene understanding akan ya gamsu ya fahimta voluntarily intentionally ya shiga bisa da niyya da fahimta musulunci kuma babu tilas kuma yake lako wasu kuma suka ku je su yi nasu addinin ku yi namu. sun kuma musulunci ya yi adalci kuma musulunci suna kuma ku zagayo ku ce kuma nasu ma ba za ku yi ba ko ba za ku yi nasu ba su ma su za su yi ba bayan su sun ku kuna naku tashin hankali kenan shi yasa aka wajen wajabta jihadi da fafata da yaki idan wannan ya faru saboda an shiga hurumi an shiga gonar musulmi dole ya tashi ya faru ni tawakkaltu توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعد لعاد masha Allah annabi nuhu yace annabi eh, yace na san ku ai in ba a je muku ba ma kirce ma da kulle kulle da binne binne da sihirce sihirce kuka ku je ku yi su ku je ku yi bokancin da sihirce sihircen gaba ɗaya ku haɗa kai ku yi mitin a kaina don ku kawar da ni da abin da nake kai duk wanda za ku yi taimakon shi ku je ku yi taimako inni tawakkaltu ala Allah ni zata na da abun dogaro na shine Allah ta dogara da Allah ban dogara da wani bidiyo ba ba da guru ko laya ba ban dogara da wani karɓar abu ba ban dogara da waɗansu binne-binnen kusan ba ban dogara da wata ƙungiyan ku ba sai ba musulmi makirce makirce ku je ku haɗu ku ba ku haɗa ƙungiyon suna nan an taɓa duk wata ƙungiya da ake haɗawa a haɗu a yi ƙungiya ƙungiya ƙungiya association haka na faɗa da musulunci association na ɓata tafiya sun taɓa cin nasara sun kawar da musulunci a kan a zuwa sai dai ka yi ka yi ma cikin ka zo ka mutu ka ne ka musulunci yana nan kakan kakan kakan an haife shi ya san da musulunci ya yaki da shi ya yi gware da musulunci ya mutu ɗaya kakan da aka yi gware da shi ya mutu wani ya zo ya yi gware da shi ya mutu baban ka ya zo ya yi gware da shi ya mutu kai ma ka ka gware da shi ya mutu ɗan ka shi ma ya gware da shi ya mutu kan ka ya gware da shi ya mutu addini na Allah ba wanda ya kawar da shi shi ka kara ga Allah Allah ne ya tsana rabbi ubangiji na wa rabbi kuma ubangijinku amin dabbatin babu wata halitta mai rai babu wata halitta mai rayuwa a doron ƙasa mai yawo a doron ƙasa mai tafiya a doron kasa illa huwa a lafiyarsa sai control ɗinka yana hannun Allah Allah shi ke controlin ɗin mutum kamar robot yadda kamar robot yake tafiya yana na ana control shi to haka dukkan tunanin mutum da tasarrufin mutum da goshin mutum yake a hannu Allah Allah ne ke tsoro abin da kuka kulla din kafin ya same ni sai ya je hannun Allah Allah shi ne ya da shi kuma dokar da shi ya da shi duk abin da ku Allah is in control shine duk wani mai rai duk wani hakan yake controlling komai nata yana hannun Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka I am okay ban da problem ban da wata matsala da ta su kawai sai ku kuma ni tare da Allah ko kuna da tsare ku bisa ku ganku kuna tare da ku tare da masu makirci makirci ni kuma ina da Allah أولياء الرحمن ده أولياء الشيطان نزاع سقطة وتعرفوا أولياء الشيطان إن في الشيطان كان ضعيفا ku yaƙi masoya shaidan makirce makircin masoya shaidan da kulle-kullen su gaba ɗaya suna da rauni a gaban Allah subhanahu wa ta'ala gaban mai imani ga Allah inna rabbi lallai ubangiji na ala siratin mustaqim yana kan kafarki jiki cin nasara da samun rahama yana kan tafarkin musulunci sakon da na zo muku ce shi ne hanya makaɗaici ya guda ta wanda za ku kai ku gaskiya a gaban Allah subhanahu wa ta'ala fa in tawallau idan kun ga wajen wa'azi na bai muku ba bai muku daɗi ba kuma za ku juya za ku yi watsi da shi za ku bijire a kan tabbatukun risala ke rabbi فأصدقتكم ما أرسلت به إليكم ni da ya isar muku duk abin da aka ko da shi zuwa jiko na isar muku completely A to Z daga farko har ƙarshe na isar muku da sakon Allah gaba ɗaya. kun juya kuka kakurce, kun juya shi kun kakurce ne a bisa sani, a bisa sani, a bisa ilimi Ko ka kafirce wa Allah lalle ku Allah zai saukar muku da azaba ya halaka ku ya share ku a bayan ƙasa ya halaka ku ya share ku a bayan ƙasa wa yastakhlifu qabdi qauman ghayrakum sai bangiji ya zo ya zuwa waɗansu mutane sabon zubi a doron ƙasar da ku kun zama labari kun zama tarihi sai dai a zo a karanta da an yi atawa a nan da an yi waɗansu mutane a nan da biyar su ga yadda suke da annabawansu ga yadda aka halakar da su Allah sai ya share su ya da ku ya halakar da ku ya zo wa ya kauman ya zuba waɗansu mutane sabon gudu a doron kasar su gaji kasar su gaji kasashen su gaji garuruwan su gaji gwamnati ku da arzikin ku wala tadurruna ba za ku iya cutar da Allah ya komai kafurcin ku gaba ɗaya baya ragan Allah ya abu bijirewan ku baya cutar da Allah ba wai wani amfani Allah yake samu wajen bautan ku ba a ce yau in kun kasa an halatta ku da ku Allah maɗaukacin sarki zai shiga wani yanayi na cutuwa babu na ji lallai ubangiji na ala kulli shay'in hafizun Allah mai kiyayewa ne ga dukkan wani abu duk abin da kuke yi da abin da kuke aikata da abin da kuke fata da mu'amala da kuke yi da fada da addininsa da kuke yi Allah yana rekodi hafiz Allah yana kiyaye abun yana rekodi shi yana ajiye shi yanda za ka yi abu a ɗauke ka a kamara a ajiye a zo a yi playing ɗin shi a yi rijiwin nashi a an da shi tun baya a to Allah haka yake da ayyukan mutane gaba ɗaya wanda Allah yana irin nashi da ya dace da nashi astaghfirullah la wala tadribu lillahi da amsal ba a buga misali da Allah Allah yana kiyaye komai lokacin da mutum yake yi Allah ya fi mara ka hada balamma da al'amuruna yayin da suka ci gaba da ɓarna suka ci gaba da yaƙar annabin Allah annabi Hud suka ci gaba da ta'asa. da shirka da bijire Allah ce sai muka turo musu da azaba ta halakarwa falamma a amruna yayin da umurninmu ya zo na halakar da su jaina hudan sai muka tsera da annabi nuhu na a annabi hud muka tsera da annabi hudu na amanu ma'ahu da waɗanda suka yi imani tare da shi sai muka tsare su muka tsayar da su muka kare su daga wannan azabar dama Allah ya wa kana haqqan alaina min jil mu'minin ko kana haqqan alaina nasrul mu'minin sai ma ka mu'minai da tsayar da su idan azaba ya zo hakki ne a wuyan mutum Allah muka tsayar da annabi hudu waɗanda suka yi imani tare da shi bi rahmatin minna saboda wata rahama da tausasawa irin kamu in Allah tausaya ba irin kamu wa najjaynahum muka kubutar da su min azabin ghalib daga azaba bai tsananin gaskiya da muka saukar ma wato adawa Allah ce kuma da su wai mai so ya ga adawa wai ya so wai ce sai ya ga ba to Allah shi ka adun to ku ba su ga sunan azuzu ga sunan masu magana azuzu masu bugun kirji masu cewa ba isa ba masu cewa sai sun yi ku zo ku gansu ga suna a ku duba ina ƙarfin nasu ina kama ina alfahari cikin sa'adun nan yadda ƙarshen su ya kasance a kan kawai daga dubi ayatina sun ta ayoyinmu sun musa ayoyinmu ayatin rabbi ayoyin ubangijinsu wa asau rusulahu suka saba wa manzannin Allah wa tabu kulle kulli jabbarin alim sai su rika biye wa umarnin mugayen mutane sarakunan mutane masu saurin kai da wannan lokaci sai su biye wa da aka turo sai su biye wa mugayen sarakunan su masu yawa sana a doron kasa sai su cikin umarnin su cikin umarnin Allah da ya zo musu ta hannun annabawan Allah haka suke yi ku fi hadhihi dunya la'anatan Allah yace bayan an halaka su sai Allah ya biyo da tsinuwa a kansu kuma ai an halaka su Allah ya na kile muku albarka tun a nan duniya za an halaka da su haka nan ma za su tashi wa yawmal qiyamati gobe qiyama za su kasance cikin azaba da wannan tsinuwar Allah din za ka ji su har gobe qiyama ba su ba shiga aljanna ala ku saurara da kyau ku gane ku kafa kunnen ku ku ji hukunci da yanki inna adan kafaru rabbuhum yake kun ga adawa ne kun kafirci wa ubangiji su kafin Allah ya bada shi da mace nan Allah ya bada shi da kun kafirce masa ala in kun ji wancan ku tashi shi kuma saurara ku bukdan li'adi me santa daga rahama ta ta tabbata akan adawa kaumi hudin mutane annabi hudu na farko idan akwai ada da suka zo daga farko amma wanda na zama annabi hudu sallama da nesantar rahama ta tabbata a gare su in Allah subhanahu wa ta'ala mun kawo kan kuma ni inda dace mu tsaya insha Allah mai kowa mai komai mai iko da kudura ya raya mu insha Allah gobe da mu annabi Salih da mutanen sa samudawa insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu dakata a nan mu karanta abin da ya sauka tambayoyi sannan mu tattara ina mu kuma mu koma gida Salamu alaikum rahmatullah to tambayoyin na yau ba su kamar haka tambaya ta ɗaya ta ce assalamu alaikum ina barar addu'a ga mahaifana ina addu'a ga mahaifana Allah Ubangiji ya ji kansu ya mutu rahama ya gafarta musu tawabin suna da rai ko ba su da rai. Yadda Allah ya ce musu kina, ba rabbi كما ربياني صغيرا Allah ya cikin mahaifan mu muma Allah ya cikin mahaifan duk wani musulmi da samu gama da duniya lafiya Allahumma amin Allah ta biyu tana cewa assalamu alaikum na matsayin wanda bai yi sallar asuba ba sai karfe takwas dalilin ya makara dan makara ce bacci tsakani da Allah bai ba ta shi ba a to wannan babu komai an da siya salata annabi sallallahu yake wanda ya ta sallah aw nama an ha ko yayi bacci bai yi ta summa zakaraha sai ya tuna ta yusalliha mata zakaraha al yusalliha kai ta zakara ya tallace ta duk lokaci da ya tuna ta ta laha illa zalika babu kwata kwata da wannan laifin sai dai ya rama a wannan lokacin da ya tura kan ko ya farka daga bacci wannan shi ne amma in mutum aka yi ce jinkirta sallah dama wasa da sallah ya yi ta kallon ta kallon channel ya ta kallon fina-finai har dare ya raba har karfe biyu sannan ya kwanta ya kuma zai riski a suba ba yana da kuskure ya sace salon rayuwarsa sannan ya rika ya nemo alam abokan da shi rika da shi ko waya ko kuma ya samo mai kare shi wannan ne Allah ka tafi da kuma kare da asu wannan in ba wata kan kar abun ya faru da shi a wannan karan ne bai samu ba wannan babu komai da izinin Allah subhanahu wataala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saka wata ranar dawa da jihadi kai zango a tashi yace wa Bilal ya tada su ba manzo Allah Bilal ya je ya kwanta Bilal ya kwanta a daji inda suka yi zango manzo Allah ba ta shi farkawa daga bacci ba sai da ya ji zafin rana da dukkan kuncin ya tashi ma malai ya samu bilai ya kusan ka tashi mu ba ga rana har zafin rana kuma kusan karfi ta kenan sai ya ce ya rasula wanda ya ɗauki ranka shi ya dauki raina ba ni daman tashi ba gashi suka yi rasanin fajiri a lokacin kuma suka yi fajiri a su ba wannan shi ne kuma kifa sunna ce yawa mutum ya masara ya rika tashi can kara ta kan suka ta yi sun kake ta manzo Allah ya taɓa yi wannan ba su da manzo Allah ba ce Allah ubangiji ya nuna ma ina nuna maka da annabi ta kan da shi yana mai kuwa amma ya ta uku assalamu alaikum tambayoyi na suke kamar haka akwai ceto a kiyama eh akwai ceto a kiyama akwai waɗanda za a ba su ceton eh akwai waɗanda za a ba su ceto kamar waɗanda kamar waɗanda mutane da za su ba su ci so kai ma shafa'atul kubra kan annabawan Allah ulul azmi kina rusuli za su kasa a bawa annabi min shafa'atul kubra ke kuma manzo Allah zai sujada a cikin al'arshi yayi wa Allah kirari da sunayen da a ranar ma Allah zai sanya musu zai sanya masa su a zuciyarsa akan harshensa kawai shi bai san ma kalmomin ba sai a ranar da zai sujada a ƙarƙashin alfashi ya yi kirari ya yi kirari Allah ce ya Muhammadu ya ce Allah kanka haka roƙa an ba ka kace ka an masa izini annabi ya je ya kamfato ya kamfato ya kamfato ya kamfato ya yi ceto sai ya buɗe sake wata sujadar kuma Allah ce a ga zai kai an ba ka ya sake ɗebo ya sake ɗebo ya je ya sake wata sujadar to wannan an yi na ceto. Abu na biyu a iyaye suna ceto والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألحقهم من عملهم من شيء وتوشيكن إلى سكي أنا إذن iyaye dai suka shiga aljanna ƴaƴansu ma Allah ya taimaka su da shiga idan wance yana gidan gida na gida na sai mutu yana hawa ta biyar ƴaƴan suna hawa ta biyu kasara suna gidaje har uku Allah yake idan har iyaye suka shiga ƴaƴansu da zurriyansu to za mu cire wannan ɗan bambanci kawai mu ji mu ajiye su waje ɗaya ba tare da wani ya rage wani ba su zauna waje ɗaya da juna ba tare da wani ya rage wani ba a zan ina ce ina hawa biyar aka hawa biyar zan ce ina rahu. Za ka za mu abinci tare kuma za mu cika abubuwa Allah cewa ma alaknahum bi amalihim shay za mu cire wannan dan bambanci sai mu yafi an aiki wannan da ya bambanta su iyayen su bai kai su inda suke ba sai mu yafi wannan an tsara himu kai su san ba tare da mu da iyayen ba ba su kashe su ma iyayen kan ba za a zauna albarkaci aboki na to aboki aboki na aboki ba mai suke suna Allah yana sanya su a inuwan al'arshi ranar da babu wasu inuwa da al-mutahabban da suka so juna da Allah shi sa mutum ya leka aljanna zai shiga aljanna ya duba da abokin shi ba sai shi kofar aljanna shi bai ba sai ya ga wajen sa abokin da nasa da suke rayuwa a duniya ya suna tare a duniya ba abin da ke raba su sai an zo nan shiga aljanna a raba su kuma ga shi ɗaya abokin nashi an an kusa sa zuwa jihar da ba ta Allah ke dama su da abincin su haɗa har an kula su tsala irin su hasanul basar da su su malamai salaf suka fito ni ma don kalla abokanai na na su mun irin wannan in sun leta ba su gani ba su ce dai ba za su shiga ba mai shiga wannan hali sai an gama nan tukur <laughs> eh kuma a a a Allah ya sa mu ne masu fada eh Allah ya sa mu ne masu fada eh, wanda suka yi mutuwar shahada a filin daga suna ceto suna ceto wajen mutum inda daga cikin iyalansu su. akwai ɗaiɗaiku masu ceto da yawa suna nan annabi adam ma yana ceto ba a ma yana ceto Allah ma yana ceto da kansa shi ma da rahamarsa saboda haka akwai wannan kuma sharafi wanda za ka ceta din fa sai wanda ya mutu kusan aƙida da tauhidi da suke ta aiki shi kawai ya gaza yana cikin sunnan manzon Allah yana kan tauhidi da aqida baya shirka amma aikin shi ne an gaza shi ne sannan mutum za a ba wa iko ya ce kan shi mai cikin sai Allah ya yarda da shi shi ma ya yarda da ayyukansa manzon da bai so inda ho illa bi wannan shi ne la yashfa'una illa liman illa liman yakhfa shin ya halatta mutane su kyautata zato ga wani bawan Allah cewa zai ce su sai eh to annabi sallallahu alaihi wasallam na shi garanti amma ka rika kyautata zato ga Allah zai ka kai wanda za ka yi ce ya sa kullum kake so kai sai a cece ka kai kokari mana da wasu cikin masu cikin wani in ko ka shi ka zama shi wanda Allah zai wa ka kama wani kullum ka zama shi Allah ya ku mutum Allah ya ku mutum ka rika kyautatawa ka rika kyautatawa ma za ka buƙaci hakan sa annabi sallallahu alaihi wasallam ka zato Allah ya sanya annabi cikin wanda za su cece ka amma ka yi aikin fadar da ke ce ka ɗin kafin an da ce ka wannan shi ne a kyauta da mutum ba ta da aiki ko da kalmar la ilaha illallah mutum shi to wallahi sai an duba shi kansa man kana yaqulu qalatihi la ilaha illallah dakhalahu Allah al-jannata ala ma kana min amali sai an da la ilaha illallah Allah zai shigar da alshi amma sai an duba kan wani irin aiki da yake aikatawa tambaya ta hudu tana cewa assalamu alaikum idan na riski raka'a ɗaya na sallar juma'a idan na tashi zai ci ko raka'a ɗayar a ɓoye zan yi karatunta ko a bayyana yadda liman ya yi a bayyana ai a lokacin ba sallan azahar kake yi ba sallan juma'a kake yi so a bayyana za ka yi ta insha Allah idan idan baka samu raka'o'in duka ba sun kuce maka in ka tashi ka kara a hudunka a asirce a matsayin azahar ba juma'a tambaya ta tafiyar, sun za mu ce ta ƙarshe insha Allah ta'ala kada shi assalamu alaikum malam ne ne matsayin azumin mutum da yabar ƙarasa yabar ƙasarsa a ranar ashirin da takwas ga ramadana da ishe ƙasar da jirgin su kuma suna ashirin da tara ga rahama sai suka ga watan sallah sai ya bi su yanzu a ƙasar su yake ai sai ya fi su ya haƙura don haramun ne ya yi azumin shi ya she wanda su suna sallah ya shi shi ashirin da tara yake haramun ne a yi azumi nan sallah yanzu a ƙasan su yake ai ko lokacin sallah da lokacin su zai aiki ai wajen sallah ba zai ce Najeriya yanzu an yi an yi sallah ba ni ma ban kun tashi in yi sallah ko in kira sallah yanzu inda yana can hukunci can ya hau kansa sai ya ajiye shi azumin a yi sallah da shi komai da komai da zuwa sai ya biya guda ɗaya domin an kuma bana mai kuna ashirin da takwas wannan shi ne kada ya irin wani tsoho muka je haji bara wani mutumin kunne ko mutumin ibadi da eh, dan ka tsara kashi tare a maka sai ya zuba a wurin shi lokacin azhar din ya yayi sai ya je ya yi sallah to sai ya jira kuma gina saudiya ya ce to azahar ɗin saudiya ya yi da tashi ya yi azahar din su kowace allah sai ya yi na najeriya ne wannan da ya yi azu wannan kuma na saudiya ne to kaga wannan an buga اللهم wani لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا da بطاعتك ولا ta karɓa mu Allahumma kullu اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم وصل اللهم وسلم وبارك وانت على عبدك نبيك محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين